abin da nake so ga gane ko doktor ya go yayi sallama a gidansu assalamu alaikum a gidansu zai Ok, wasu ne wannan? Su ne wannan ga sanan ma sun zo. Aiki. Ga sanan ma aiki. Ok, wasu ne za su aiki yanzu? Su ne wannan. To mu je gurin. Assalamu alaikum. Alaikum assalam. Ah, barka da. Ai lafiya. Lafiya. Aiki. Abokina abokina. Eh, ya kwana biyu. Alhamdulillah. To ya ake ciki? yake son ga kuma ya jajirce wannan ne sai ne eh? Eh. kwarto shi a shine kadai ya rage mana mu a duba mun wani sai wannan kai za mu baka training a kwartar siyasa a dai duba mun wani baba za ka fi izza a wani kuma ka nuni ni abin da karfi kake ka gane yawa to yanzu dama abun da ya rage dama mutum biyu ne muke so da barawo ne da kwarto kuma mun riga da mun samu barawo um, sai kwarto ne ya rage eh to za mu bashi training a kwarto inda zai abin gari